sai lallai lalle mu kuminkin ɗan isa mu ne a bakin ƙofar najeriya tunda muna iyaka ba ta wuce ba kilomita ah, hudu zuwa biyar lallai eh, harka 'yan security eh, abu ne wanda yake ci mana tuwo a ƙwarya yanzu ga halin yanzu tunda kuna gani eh, abubuwa a hankali a hankali suna ɗan shigo mu wanda da ba san da su ba to kuma su goma dai suka zo muna ga magabatanmu don a samu a yi rigakafi an ci rigakafi ya yi magani to misali kamar irin abubuwa ne na matsaloli ke shigo ku to kaga kwanan nan akwai wani daji nan tsakaninmu da najeriya tsakanin kandamau da daddara akwai musamman wasu da suka zo suka samu wani mai gida da daddare allah ya taimake shi kahin su zo kare hafshi ya hange su da nesa ya ƙetare ya tahi mutanen nan da suka zo suka tai daɗe shi ga su ne ga lamba bai wuce kilo ɗaya ba tsakanin su da lamba to ka san wannan dajin matsala ne tunda mutum da ya yi wani abu sai bai bi daji ya shige najeriya to aka gaya mun muka zo muka gaya ma prefe aka samu faturi ta ta can to allah ya sa yarinya da suka ta da ita shekara sha hudu eh, mutanen garin da daddare ne suka tashi suka bi sau da suka ji hayanai jama'a allah ya taimaka suka bar yarinya eh, ba su dai taba ta ba suka bar ta eh, mutane suka iske ta suka mai wuta to da muka faɗi faturi ta je wajajen kuma da sa'i sa'i suna ɗan gita bayan haka nan kwana biyu da suka ji faturi ta taho garcin wurin kuma sai suka je a hila hillani makiya da ke cikin dajin wannan dajin tsakanin kanawa da dar suka je suka ba mutane kashi kuma suka tafi da matansu a yanzu matan nan ha yanzu ba su komo ba to ka gani abubuwa ne wanda suke faruwa cikin najeriya a hankali mu wannan daji eh, yana nan wata sa'a sai su shigo su yi banna su koma shi ne kullum muke kawo kuka ga magabatanmu da a samu a mana post avance eh, na security a nan wajen eh, ɗaɗɗaran nan kusan iyaka saboda duk ko patrol in suka ji bata nan da sun tahi kuma suna iya su komo su wata banna amma in aka san kaman duk sati akwai ma'aikata ko da uku ne suke zama a wurin abin zai yi sauki. mr eh, kun danganta da barayi ne koko waɗansu makamata haka dai ne a barayi ne barayi ne tunda mutanen da za su zo a gida in suka iske ka yanzu wannan hanyar ta tsakanin kandamo da ɗara in rana ta faɗi ba ta biyuwa kwanan nan akwai musamman wani bai wanda ya kai bisa shan shi najeriya ya saida suka zo suka tarbe shi bisa ya suka karya shi in ba zai samu sauki ba abin nan ya kai kusan sati uku ko ma wata guda da aka yi abun kaga in ka zo ka samu 'yan kuɗinka ka kai dabbobin ka sai a zo har iske kaga gida barayi nawa aka kama da bindiga wannan wanda aka kawo anan maradi to ka gani na ce wadda in ba a ɗauki matakai ba da wuri to abin ha eh, sai mu ce allah da ya ƙara kyayewa